Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي Daga nan Tahiran Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jirin shirin-shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da rar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko san da ke eh, leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 24 ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 209 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan Yuni shekara ta 1812 sarki napoleon na daular faransa a lokacin ya fara wani babban yaƙi da daular rasha ta lokacin kafin haka dai napoleon yana iko da mafi yawan ƙasashen turai waɗanda suka hada da jamus spain italiya da kuma holland amma ranar 24 ga watan yuni shekara ta 1812 ya fara yakar daular rasha tare da rundunar sojojinsa mafi karfi a lokacin mulkinsa da farko dai sun sami nasara a kan rashawa sun kuma ƙwace birnin moscow a cikin watanni uku da fara yakin amma kwana ɗaya da faruwa haka bayan sojojin faransa sun shiga birnin moscow sai mutanen birnin suka tara gobara wadda ta kona kusan rabin birnin tare da abincin da ke cikinsa da ƙarshe dai sojojin suka kasa zama a cikin birnin na moscow bayan haka a lokacin da aka fara sanyi na hunturu mai tsanani ga kuma hare-hare na raguwar sojojin rasha sojojin faransa sun fara mutuwa ko dai saboda tsananin sanyi a moscow ko kuma saboda har-haren sarika noke wanda sojan rasha suke kaddamarwa a kansu wanda hakan ya sa daga cikin sojojin faransa 530 da suka shiga rasha sojoji 30,000 kawai suka koma gida inda kimanin sojoji 500 suka halaka a cikin rasha wannan ya sa masu adawa da sarki napoleon sun yi amfani da wannan rauni da rundunar sojan kasar faransa ta samu wajen kawo ƙarshen mulkinsa. sa da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau kwana guda bayan wargaza majalisar mashruɗiya a ƙasar iran a kafa wani sabon mulkin kama karya a ƙasar wanda ake kiransa da ƙaramin mulkin kama karya ana kiransa da ƙaramin mulkin kama karya ne ko kuma gajeren mulkin kama karya saboda bai jima ba banda mutane suka ga yadda sarki alisha ya da shugabannin gwagwarmayar mashruɗiya ta farko sun sake wani yunkuri na kawar da azzaluman sarakunan kajariyawa na lokacin inda wannan lokacin suka yi wa birnin tehran ƙawanya har tsawon shekara guda da kwanaki 22 ganin haka ne sarki muhammad ali sha ya nemi mafaka a ofishin jakadancin ƙasar rasha a tehran daga lokacin ne shugabannin gwagwarmayar mashruɗiya ko kuma masu neman samar da kundin tsarin mulki da majalisar ƙasa suka tuɓe sarki muhammad alisha sannan suka ɗora ɗansa akan sarautar ƙasar wannan shine karshen mulkin zalunci na sarki muhammad alisha daga nan ne kuma aka samu fahimtar juna tsakanin sarki da 'yan gwagwarmaya inda ya rika sauraron su da kuma aiwatar da abin da suke bar da shawara na bukatun al'umma. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin koshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanan labaran a iran za a yi wa jagoran jun juhal musulunci na kasar allurar kafin cutar corona da kasar ta samar babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a ƙara ci gaban da aka samu a ƙasar libya an yankewa tsohon firaministan ƙasar ivory coast guillaume soro ɗaurin rai da rai don zuga labaran kamar da za a ji su Shafin yanar gizo na jagoran jun jihar musulunci na Iran ya ce za a yi wa Ayatollah Said al allura ta farko ta riga kafin cutar corona wacce aka samar a ƙasar? samfarin Cov Iran Bakirat a cikin kwanaki masu zuwa. Shafin Hamani.ir ya nakarto Dr. Ali Reza Marandi shugaban kwalejin koyon aikin likita na jamhuriyar musulunci ta Iran yana bayyana hakan a jiya Laraba. wannan allurar kafin sakamako ne na ƙoƙarin matasa masana kimiyyar iran in ji marandi ya karar cewa samar da rigakafin ya sanya iran ta zama ƙasa ta shidda a duk faɗin duniya a jerin ƙasashen da suka samu wannan nasara bayan indiya china burtaniya amurka da kuma rasha ma'aikatar lafiya dai ta ƙasar iran ta amince da a yi amfani da allurar rigakafin cutar ta corona a cikin gaggawa a farkon watan nan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci a ƙara azama wajen ginawa kan ci gaban da aka riga aka samu a ƙasar libya a saƙon da ya aike ta kafar bidiyo a taron kolin berlin karo na biyu kan batun ƙasar libya ya jaddada mahimmancin aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a watan oktoban shekarar 2020 ta gabata da kuma gudanar da zaben ƙasar kamar yadda aka tsara a ranar 24 ga watan disamba na shekarar nan ta 2021 da daidaita matsalolin ƙasa da mutunta hakkokin adama Mr. guterres ya ce aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar shine batu mafi mahimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya a libya kana za a tura tawagar majalisar ɗinkin duniya mai sanya ido kan batun tsagaita buɗe wutar zuwa birnin tripoli nan ba da jimawa ba ya kuma buƙaci a kawo ƙarshen dukkan tsoma baki daga kasashen waje wanda ya haɗa har da janye dukkan dakarun kasashen waje daga ƙasar ta libya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugaba Nicolas Maduro na Venezuela ya gana da zababben shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ta wayar tarho inda suka tattauna kan batutuwa da dama. Mr. Maduro ya wallafa a shafin na Twitter cewa na tattauna da zababben shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi kuma mun tattauna kan yadda za mu da alakar da ke tsakanin mu bangarorin biyu dai sun jaddada ci gaba da tsayin daka domin tunkarar ma'abota girman kai. iran dai da venezuela na da alaka a fannoni da dama kotu a kasar ivory coast ko kuma cote d'ivoire ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga tsohon firaministan kasar kuma tsohon madugun 'yan tawayen kasar guillaume soro da ke gudun hijira sakamakon laifin yunkurin kifar da gwamnati baya ga giyam soro kotun ta kuma yanke hukuncin shekaru ashirin a gidan yari ga wasu daga cikin mukarrabansa da ake zargi da hada baki da shi sai kuma wasu daga cikin sojojin kasar bakwai da kotun ta samu da laifin tada tarzoma waɗanda kuma ta yanke hukuncin ɗaurin watanni sha bakwai ko su a can baya dai giyam soro ya kasance na hannun daman shugaba alasan watara na kasar ta cote d'ivoire sai dai daga bisani saɓani ya barke a tsakanin su bayan da mr soron ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaben shugabancin kasar da ya gabata to ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu je ga taskar mota shirye-shirye inda kuma zamu farawa da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin yadda ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu ɗan tarihi da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su ga 'yan ƙasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan ƙasar Iran. Da fata masu wariya sukan cuta da mu domin jin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da ɗan tarihi a nan Iran. Kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. A yau za mu a garin Mangare cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar Iran da ke birnin Kuzistan. Ƙauyen shakatawa na Mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jin hankula. kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman inabi ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kudaden shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon bude ido da ke yankin guzistan to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin bishar kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan kasar iran a gefen wannan koramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tara daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan kasar iran a tsakanin shekara ta dubu ta shekara 120 zuwa shekara ta 121 hijira kamariya kuma ya kunshi korama fada lambu wajen wanka da dai sauransu wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada a sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai ɗaukar hankali a nan ƙasar iran wato lambun fadar akbariya mai ɗaukar hankali mai ɗan tarihi da ke birnin birjan a lardin khorasan ta kudu irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akbariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani ɓangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka ƙawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka ƙawata fadar akbariya wannan fadar da wani ɓangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya hada da bangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma bangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga shi kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a ɓangaren yawon shakatawa da hakan ya sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren amma adadin wanda suka taimaka har shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng domin jin wasu daɗaɗɗen shirye-shiryen da muke dauke da su da ma wannan shiri da muka gabatar muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa To shirin namu ya gato muku Bahman Safawi ne da cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من شرجی ترانه های عاشقونه جزیره وقتی لحظه هم کنارت رنگ آرامش میگیر لحن شیرین جنوبی که به واج جون میبخشی تو خلیج فارس شبیه که جواهر میدرخشی سفر خاطر همو تا به پاد از سر میگیرم عاشق نفس کشیدن تو هوای این جزیرم پر احساسم رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو پر احساسم رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو که نگاهم محو دنیای تو میشه وقتی ماه نبر پوشم غرق رویای تو میشه حس خوبی که میاد دوست دارم وقتی تو باشی نم شرجی عطر بادو دوست دارم وقتی تو باشی پر احساسم رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو پر احساسم رویای تو آشناس باز دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو To madalla da Bahman Safawi a cikin wannan waka da ya gabatar mana. Vahid Taj kenan aka ji a cikin wannan waka da ya yi. Fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita. kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin yankan mala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng Mevlayim sana yazrattı hey, To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu kafin mai sallama dai ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shafin yanar gizo na jagoran Jun Juhal Musulunci na Iran ya ce za a yi wa Ayatollah Said al allura ta farko ta riga kafin cutar corona wacce aka samar a kasar samfarin kov Iran Bakirat a cikin kwanaki masu zuwa. Shafin Hameni.ir ya nakarto dr ali reza marandi shugaban kwalejin koyon aikin likita na jamhuriyar musulunci ta iran yana bayyana hakan a jiya laraba wannan allurar kafin sakamako ne na kokarin matasa masana kimiyyar iran in ji marandi ya kara da cewa samar da rigakafin ya sanya iran ta zama ƙasa ta shidda a duk faɗin duniya a jerin ƙasashen da suka samu wannan nasara bayan india china burtaniya amurka da kuma rasha ma'aikatar lafiya dai ta kasar iran ta amince da a yi amfani da allurar kafan cutar ta corona a cikin gaggawa a farkon watan nan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci a ƙara azama wajen ginawa kan ci gaban da aka riga aka samu a ƙasar libya a saƙon da ya aike ta kafar bidiyo a taron kolin berlin karo na biyu kan batun ƙasar libya ya jaddada mahimmancin aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a watan oktoban shekarar 2020 da ta gabata da kuma gudanar da zaben kasar kamar yadda aka tsara a ranar 24 ga watan disamba na shekarar nan ta 2021 da daidaita matsalolin kasa da mutunta bil adama to ina ga kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mene lafiya